Arius KSB TTV duniyar nishadi. To ku lafiya kuwa? Lafiya, amma ba kalau ba. To me za ka yi? Na san baka manta da mu ba. Ƙwarai kuwa, ba ku ne ɓarayin kajin nan ba? Kada ka sake ka kai ni bango. To me za ka yi? Na tsane ka. Na san da haka yi. Wallahi sai na ajiye maka tarihi a rayuwarka. Wani irin tarihi? Wanda ba za ka taɓa mantawa da ni ba. Lallai kai jahili ne. Kai, dakata malam. ba dai dan daba irin ka ba ka shiga hanci na da kudin da ne fa ina sane ai to ka fita ba zan fita ba babu wani kwarin dalili ko guda daya jibrin me ya faru ne akwai matsala ku san mafita mun fahimce ka ba kamar ya sun ci mutunci na saboda me gidan yari za a kai eh? dalili da mi aiki za ku koya mai ai dole sai mun kawo karshen shi akwai mu abin da yake damu to ka aje hankalinka wallahi dole hankalina ya tashi to yi barayin suke cewa suka ce wani suke siyarwa kaya dama kayan sata kake saya ni nake san ka sata ba haka nake nufi ba ba mata asirin mu zai tuni. rayuwa ba ta yiwa sai da jarrabawa da san kai ne ai wallahi wa inna ilaihi raji ka san wannan wallahi ban san su ba Allah ya sa da baka ce wani abu ba ya kake ji to kuma na roki Allah ya dauki raina